Haka take Sidiyo Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci da ne ɗauke da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. tun yau da 'yan kwanaki ake lura da zafi da ke karuwa a duka faɗin ƙasar mu ta nijar darakta ma'aikatar hasashen yanayi ya ba mu ƙarin haske an samu mutane 40 da suka harbu da cutar ɗan sankaro a yankin doso a cewar jami'an kiwon lafiya shugaban tsare-tsare da ba da labari kan lafiya ya ce ana ci gaba ɗaukar nauyin waɗannan mara lafiya a cikin shirin mu na musamman za mu kawo muku labarin matan ƙauyen kara cikin yankin doso da suke ba tashin neman na kansu shine rahoton mu na musamman To madalla yanzu ga labar naku ɗaya na bin ɗaya tun yau da 'yan kwanaki al'ummar Nijar na fuskantar tsananin zafin rana zafin da ke hana lumfashi a cikin ƙasa a cewar ƙwararru wannan ƙaruwar zafi na tattare da iloli kan lafiyar mutane. Kacalla Lawan Gabciya darakta ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ya baiwa Hassan Nuru abdulrahman ƙarin bayani. mu a wannan shekara a wannan lokaci a dukkan faɗin ƙasa za a samu yanayi na zafi fiye da yadda aka saba. Ko a kwanakin nan masu zuwa za a yi zafi digiri arba'in da hudu, wanda hakan zafin ya tsananta. Idan abin ya ci gaba za a samu tsananin zafi a watan Abril da Mai. dare da wuni za a yi zafi sai an yi tashan ruwa sosai musamman ga yara ko da ba su son shan ruwa a ba su sha saboda ana iya samun matsalar kiwon lafiya idan ba a ɗauki mataki ba a yi taka tsantsan musamman waɗanda suke aiki a waje a kiyaye shiga rana saboda a yanayin yana da zafi kuma ga rana kai gare ka kina abin yana hayaka sosai Yankin Doso na ci gaba da samun mutanen da suka harbu da cutar dan sankarau bayan raskuna na mako na mako da aka gudanar jami'an kiyan lafiya sun shaida samun wasu mutane da suka harbu. Sai dai zuwa ranar yau kusa mara lafiyar na ci gaba da samun jinya shugaban tsare-tsaren bada labari Mutari Hamidu a cikin rahoton Hadiza na Hassan. wancan satin da ya shuɗe sai muka ga muna samun mutane waɗanda suke muna sa rai cutar ɗan sankarau ne ta kama su kama satin da ya huce mun yi lissahi mun gani kama a garin doso ko in ce district center na doso kama a satin aka ce an samu mutum goma sha biyu waɗanda muna sa ran wannan cutar ne ta kama su kenan sai mu ce eh doso za ta shiga wani hali na ciwon sankarau wanda kama in ba da matakai ba ana yana yiwa cutar ta yaɗu haka kwar akwai mutane suna nan duka wanda duk ba su lahiya suna nan dai ana musu magani ga lissahin mu dai ba su kai dai mutum arba'in ba hakan ga wasu suna shiga wasu suna huta wasu suna shiga wasu suna huta to yanzu dai a takadidi dai bai huce ina shin ya ko yaro ishirin hakan ga ko mutum ishirin haka ko ishirin da biyar da ke kwanci yanzu ana musu magani alhamdulillah mun samu taimako daga gwamnati kuma abokan hulɗar mu masu kula da kiwon lahiya kamar msf su ma sun kawo mu taimakon su bisa kan wannan cutar A cikin wata takarda ta ranar 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2024, Sakatare Janar na ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Nijar ya sanar da sanya ido kan annobar cutar zazzabi ta lassa a Najeriya. Mutane 682 aka tabbatar sun harbu daga cikinsu 128 suka mutu cikin jauhi 27. cikin wannan sako ma'aikatar kiwon lafiya na kira ga masu ruwa da tsaki na matakai daban-daban da su karfafa sanya ido a wuraren kiwon lafiya ganin yadda al'ummomin kasashen biyu na nijar da najeriya suke cuɗanya cutar lasta ana kama ta ne ta ma'amala kai tsaye tare da kusa kuma wadda ba kai tsaye ba tare da kayan abinci da kayayyakin da suka yi ma'amala da fitsari da kuma kusa. A ranar jiya cikin labarinmu mun yi bayani kan wasu ɗalibai na jami'ar Agadas da aka kai likitar yanki bayan sun ci abinci a cewar mamban ƙungiyar ɗaliban a cewar daraktan likitar yankin dukkan ɗaliban da aka kama a likitar an sake su cikin daren 30 zuwa 31 ga watan Maris su kuma goma sha uku ne a cewar jami'an ɗaliban ba su cikin haɗari kuma lafiyar su ta daidaita kuma ana ci gaba da binciken lamarin. Lailatul Qadari dare ne na bautawa Allah da neman gafararsa ga duka wani musulmi mai ibada. A cikin wannan dare na mabambantan ranaku na kwanaki goma na karshen watan azumi a cewar Ustaza Umma Kaltumu Dauda. A wannan lokaci ne ya fi dacewa a mai da hankali wajen neman gafarar Allah a cikin rahoton Hawa Usman. Shi dai da Lailatul Qadari dare ne da ake samun shi sau ɗaya a cikin shekara kuma a cikin watan Ramadan a cikin kwanaki goma na ƙarshe su ma kwanaki mara kenan daren 21 ko daren 23 ko daren 25 kuma ana samun shi a dare na 27 wanda hadisai da yawa ma sun tabbata cewa an yi samun shi daren 27 ko kuwa daren 29 a raya wannan daren kamar yadda ya tabbata daga bakin Aisha yarda Allah tabbata gare ta ta ce manzo Allah sallallahu yana nacewa bisa kan raya dare Halima ke cewa in na dace da wannan daren me zan ce manzon Allah sallallahu ya bata wannan addu'a ya ce ki ce ya Allah kai ne mai yawan gafara kana son masu gafarta Allah ka gafarta mu Kawancen kungiyoyin kafafen watsa labarai masu zaman kansu na Nijar na bukatar a gaggauta nada sabbin mambobin ɗakin 'yan jarida na Maison de la Presse cikin gajeren lokaci a cikin wata sanarwa da suka fitar a makon da ya gabata. Haka cikin sanarwar ƙawancen na kashedi ga duk wata hanyar canza tsarin sake wato mambobin Maison de la Presse a ranar 31 ga watan Janairun da ya gabata ministan cikin gida ya datar da aikin Biro Maison de la Presse domin kawo tsari da daidaita ɗakin 'yan jaridar. Ƙungiyar mata Kandagwamni da ke doso na kunshe da mata kusan 20. Waɗannan mata na kobin ɗin doso na aikin noma rani a wani fili da ke kusan kilomita biyar daga arewacin birnin doso tare da kayan aiki mara inganci wasu daga cikinsu sun koka domin a taimaka musu da kayan aiki a cikin rahoton na hadiza hassan Muna da matsalar ruwa da ta kayan aiki. yau mutane ba su ma zo ba da kun tardo muna ta hayaniya saboda ruwa tunda ba su ishe mu ba kun ma tardo mun girbe sauran kayan lambu tunda har mun hudda albasa mun gode ma Allah mu da tsohon mu gashi kuna gani so bibi muke dauka saboda kasar mu ta ci gaba don ba mu so mu je mika ma wani hannu yau wannan abincin in ya samu babu inda za mu je neman shi in dai abinci ya kankama dosa ma muna iya tallafa mata muna son aiki bokicin ɗaukar ruwa kaɗai ne gare mu Gudunmuwar da za mu iya kawo wa gwamnati da al'ummar ƙasa shine mu tashi mu haɗa kawunanmu, mu gina ƙasarmu, mu samu 'yancin kanmu. Don in akwai yunwa ba zancen 'yanci. Mun ga yadda muke shan wahala, mu mata mu ƙara zage damtsenmu, mu samu abinci wanda zai biya buƙatar mu, ya biya buƙatar 'ya'yanmu. sansanin haƙar zinariya ta ɓarauniyar hanya na kwandango cikin ƙaramar hukumar ɗan isa yankin maraɗi ya janyo mutuwar wani mutum bayan ƙasa ta rubuta da shi gwamnan maraɗi isufu mama ya kai ziyara a makon da ya gabata domin ba da wa'adin kwanaki uku na mutane da su bar wurin ƙarin hasken gwamna a cikin rahoton muhammad mamman Muna da wuri da jami'an tsaro suke kula da shi tsawon shekaru uku da aka hana zuwa gurin. Sai dai mun yi la'akari ana haƙar ma'adinai ta barauniyar hanya a zagayen wannan wajen da wani lokaci yakan yi sanadin rasa rayukan jama'a. Taron majalisar ministoci na watan Janairu shekara 2022 ya bayyana cewa ba sansanin na kwandago ne kadai aka hana haƙar zinariya ba a barauniyar hanya. ya shafi duka kudancin jihar Maraɗi ne. Mun zo nan domin isar da sako ga jama'a domin a daina. Muna yin haka ne saboda dalilai biyu. Na farko saboda tsaro, saboda muna da sojoji da suke nan wanda maki yana iya amfani da kasancewar jama'a a wajen ya aikata wata ta'asa. Abu na biyu shi ma saboda kariyar jama'a ne, saboda ko jiya a wannan sansanin ƙasar ta rubuta da mutane sun rasa rayukansu. entre les morts d'homme. A ranar Lahadi 31 ga watan Maris, Firfan Ali Bori tare da rakiyar mai kula da tawagar gwamnan bene da magajin garin Malambil sun gudanar da wani rangadi a yankin Garu a bene inda wani rikicin manoma da makaya ya barke a makon da ya gabata, tare da janyo kaurar mutane zuwa gaya. Hukumomin sun je domin gabatar da ta'aziyya da kuma kwantar da hankalin al'ummomi. Ahmed Bello Ki Sama, Firfan Ali Bori a cikin rahoton Fadal Alu. Euh, mun zo nan ne biyo bayan hatsaniyar da ya faru a wannan yanki, wanda domin samun daidaito sai an yayyafa wutar ruwa. Ba mu zo nan ba domin yin shari'a, mun zo ne domin zaman lafiya ga dukkan al'umma da ke zaune a nan. Muna son wannan zaman lafiya ya dawo kar a ƙara samun irin wannan yanayi. Ba a son mutum ya ɗauki doka a hannunsa. Muna son wannan zaman lafiya ya dawo kar a ƙara samun irin wannan yanayi. ba a son mutum ya ɗauki doka a hannunsa ina gani a cikin ƙasa mai doka idan gwamnati ta bar abin ba ta ɗauki mataki ba ina gani rauni ne ga gwamnati kowa ɓangaren biyu suna iya ƙara yin abin da ya faru To yanzu sai rahoton da ya rage mana ƙauyen Kara yanki ne mai tazar kilomita takwas da kudancin birnin Gaure. Yankin Doso ƙauye na taka muhimmiyar rawa wajen samar da kayan lambu ga jihar. Matan ƙauye na neman cin gashin kansu a cewar kadijibu mai garin unguwar Sambanda kuma shugabar ƙungiyar mata Suru da ke Kara. Umu Umaru ta haɗa mana wannan rahoto. Ni ce mai unguwa kuma ni ce shugabar ƙauyen Sambanda. Muna yin ayyukanmu na hannu ba mu da ragwanci ko da yaushe aiki ne muke yi tunda mun san cewa aiki shi ke biyan bukata. Muna da masu kiyo da masu noma na rane da kuma masu aikin hannu har da 'yan kasuwa a cikin kungiyar tamu domin kungiyar ta kumshi kowa da kowa. Ya sunan kungiyar ga taku. Sunan kungiyar Musuru yau an kai shekaru goma sha ɗaya da muka girka ta. Gashi har ma mun sake sabunta ta amma ba mu sauya sunanta ba surun nan dai ne muka rike. Mata hamsin da biyar ne ke aiki a cikinta ko da yake wasu sun riga mu wasu kuma suna tsoron shiga kungiyoyi wai in yan proje sun zo sai an kiro ka. Shi yasa da yawa suke yi baya baya suna huta. A matsayina na shugabar duk inda na ji an ce akwai wani irin shibka sai in hanzarta in ka musu in ma na ji labarin wani taimako da ake ba masu kiwo nan ma ina shiga gaba in samu musu hatta 'yan kasuwa ina shiga gaba wajen yi musu oda na kayayyaki a cikin sauki wani irin alheri kun ka samu cikin wannan kungiya gaskiya wannan kungiyar mun ji daɗinta sosai tunda makyaya da 'yan kasuwa kowa sai hamdala kun taɓa samu wani furje da ya tallafa muku? Amurka wakilo dina bai ka kani. Wannan jakadar Amurka ta taɓa zuwa nan ta taimaka mana sosai ta kawo mana giryaj, yau mutum arba'in ne ke aikin tumati na gwangwani a cikin giryashkin nan. yanzu haka mun haɗa dukkan kayan aiki na gyaran tumati na gwangwani cikin giryajikin nan mata sun shuka aubergine da tumati da shu da salati da karoti kai babu kayan lambun da matan nan ba su shibta ba. Karetu, asin da kurki shida. Bangaren kiwo, wani irin dabbobi kuke kiwo? kurkwaiwo Masu kiwo na sayan shanu da raguna. Muna kiran masu hannu da shuni su taimaka mana da magungunan kashe miyagun kwari tunda kun san shibka ba ta yi sai da magani ko tsutsa da ke huhude ta. Tun ƙarshen labarin namu daga nan a huta lafiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 6 88 54. kuna iya sake sauran labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin airtel kyauta har so biyar za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka sauran shirye-shirye akan manhajar studio kalangu da kuke iya saukewa ta play store